Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 15 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a jin da aka kwana a shari'ar kungiyar likitocin Najeriya da gwamnatin tarayya game da batun haƙoƙi da kuma umarni. wanda muka yi tafadi kenan da a ce mun zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki an kawo sasanci da za kuma a sake jin rahoto kan cecekucen da ya biyo bayan bayyana bukatar sake cin basukan kasashen waje da gwamnatin najeriya ta yi kamar kowane daren ranar laraba yau ma umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar kwado da linzami a Abbas kuma zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga isu da labaran duniya. Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunkurin matsin lambar diplomasiya ga ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na Koriya ta Arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin koriya ta arewa ma'aikatar tsaron japan ta ce makaman ba su shiga yankin japan ba kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin japan na musamman a cikin wata sanarwa kwamandan indo-pacific na rundunar sojojin amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na koriya ta arewa ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba koriya ta arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019 wani minista na gwamnatin riko ta mayammar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan majalisar ɗinkin duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar talata a birnin new york mayammar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan fabrairu inda sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnati sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa Taron shekara-shekara wanda za a kammala a ranar talatin ga watan Satumba zai gana da kwamitin mambobi tara na tattaunawa kan wanda zai hau kan kujerar Majalisar Ɗinkin Duniya tare da zaɓi ga kodai mambobin mulkin soja ko kuma wakilan tsohuwar gwamnati. Dr. Sasa ministan haɗin kan ƙasa da ƙasa na gwamnatin haɗin ƙasa na Myanmar, gwamnatin riko da aka kafa sakamakon juyin mulki wanda ya hada da 'yan majalisu da aka kora da shugabannin ƙananan ƙabilu ya ce jama'ar ƙasar sun maganta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce Ƙara fashewa daga harin ƙunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin shagon mai shayi da aka yi da kwano sannan ya tada rigar bam ɗin. Harin ya faru ne a kusa da wani shinge na binciken ababen hawa da jami'an tsaron gwamnatin Somalia suka saka. a gundumar wadjir wanda ke kusa da filin jirgin sama na Magadishu da shalkwatar rundunar tarayyar Afirka da aka fi sani da suna Amisom. Sojoji da fararen hula na daga cikin waɗanda suka mutu a cewar wani jami'in gwamnatin Somaliya da ya nemi a sakai sunansa saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Ƙungiyar mayaka ta Al-Shabaab ta ɗauki kai alhakin harin haka zalika firaministan Somalia Muhammad Hussein Rabel ya yi Allah wadai da aikin dabbanci da kungiyar Al-Shabaab ta yi. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta shigar da bukatar gaggawa ga wani alkalin tarayya tana neman da ya hana jihar Texas ta kudu maso yammacin kasar aiwatar da sabuwar dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar. a cikin takardar bukatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya talata a kotun gundumar tarayya ma'aikatar shari'a ta bayyanar da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta takwas don hana mata yin amfani da 'yancinsu na tsarin mulkin ƙasa don samun zubar da ciki. Bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta ɗauka a kan jihar ta Texas kan sabuwar dokar bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambatan dalilai guda na dokar. Sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar ɗaya ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na shida da ɗaukan cikin. Wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana ɗauke da ciki a wannan lokacin ko da kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali. A yayin da nau'in annoba ta Delta na COVID-19 ta mamaye Vietnam a cikin watanni biyu da suka gabata. Lardunan tsakiyar ƙasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau. ya zuwa ranar talata kasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624,547 da waɗanda suka mutu da suka kai 15,660 a cewar cibiyar bincike na cutar covid-19 a jami'ar john hopkins duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki uku kafin a fara amfani da dokar mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida. A ranar 22 ga watan Yuli, gwamnati ta ba da umarni na goma sha shida sanarwar hukuma don bin umarnin zaman gida a birnin Danang na bakin teku. A ƙarshen sabon umarnin mazauna garin ba za su iya barin gidajensu ba, an rufe kasuwanci da ba shi da mahimmanci, an dakatar da jigilar abinci, an hana mazauna fita daga birnin na Dangan ba tare da izini a rubuce ba.

da kasa biyan bukata da kuma kin cika alkawari a ɗaya ɓangaren kuma da ita gwamnatin mai zargin 'yan ƙungiyar da kin bin umarni hawa umar gare ki Kotun sasanta ma'aikatan dai ta cika makil da likitoci da ma'aikatan jinya don sauraron shari'ar da ke ɗaukan hankalin 'yan Najeriya inda lauyoyin bangarorin biyu suka tafka muhawara mai zafi. Lauyoyin da ke wakiltar gwamnati sun buƙaci kotu ta bayyana cewa likitocin masu neman ƙwarewa sun saba umarnin kotu saboda kin amincewa da janya yajin aikin kamar yadda kotu ta ba su umarni a ranar 23 ga watan Agustan 2021 yayin da su kuma lauyoyin da ke kare likitocin ƙarƙashin karkashin jagorancin Femi Falana suke kalubalantar hurumin kotu na ayyana cewa a hukunta wanda ya shiga yajin aiki ta hanyar kin biyansa albashi. On the 23rd of uh, August 2021, the federal government filed a motion as party. Lauyan gwamnati Tochukwu Maduka ya ce akwai yarjejeniya da dama da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar likitocin da suka hada da umarnin da kotu ta basu na janye yajin aikin da suke ciki wanda ya ce kungiyar likitocin suka yi biris da umarnin sakamakon haka suka buƙaci kotu ta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka yi. We've now agreed that we would like to come back on Friday to report the efforts we have made. There is an agreement that was not signed by our client. We studied the agreement for participating in lauyan ƙungiyar likitocin ya ce a shirye likitocin suke don su sasanta don haka bangarorin biyu sun nuna sha'awar kawo ƙarshen wannan lamari amma suna so a tabbatar musu da cewa babu wanda aka hukunta saboda yajin aikin. Zababben shugaban kungiyar likitocin Dr. Godiya Ishaya ya ce tun farko da an yi abin da ya dace da ba su kai ga shiga yajin aikin ba. Abin da zai biyo bayan sasantawan ne 'yan Najeriya za su sami bayani a kai dama abinda muka yi ta faɗi kenan da a ce mu yi zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki an kawo sasanci daga wannan dalilan da suka sa muka shiga cikin wannan yajin aiki bisa ga dukkan alamu bangarorin biyu za su sasanta hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa har yanzu muna najeriya inda za mu sake kawo muku rahoto kan sake ciwo bashi daga kasashen waje da gwamnatin Najeriya ke son yi da kuma cece kucen da ya biyo baya. Madina Dauda gare ki. Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gibin kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi domin an samu karyewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe. total sum of USD American dollars 4 billion 54 million 476,863 dollars plus euro 710 million. A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake faɗin yawan kuɗaɗen da za a karɓo da suka haɗa da dalar Amurka biliyan hudu da euro miliyan ɗari bakwai da goma wanda ya kawo jimlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira triliyan talatin da uku wato dala biliyan tamanin da bakwai. Amma ga sanata Abdullahi Adamu, majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan. A lokacin da shugaban ƙasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi wannan takardar za ta abin za ta da kuɗi wanda aka yi na ƙarshe kayan mai hutu akan tsaro ne aka za inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake zai karfafa sojojin gwiwoyinsu su abubuwan da ke wasa ka san tana isuka ke addaban aikin su a a magance musu su shi ne kai na wancan haka nan kowane kuɗin za a nema ko a cikin tsarin kasafin kuɗi na na yau da kullum na shekara shekara kowane in dai za a buƙatar kuɗi daga majalisa za ka shi na gwamnati tarayya za a dalili ba ta uzo daga kudi kuɗi za kawai ba dalili ba. duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kudaden da ake karbowa da sunan bashi malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar ahmadu bello da ke zaria farfesa muntaka usman ya tsokaci akan batun yana cewa inda ba su suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen masu rika zuwa nan suna kawo kudaden su to da wannan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayin mu na ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba. A yanzu dai bashin da ake bin Najeriya ya karu da naira triliyan ashirin tun shekara dubu biyu da goma sha biyar da gwamnatin APC ta hauka ragar mulki wanda ya kawo jimlar naira triliyan talatin da uku da digo ɗaya ya zuwa watan Maris na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. Kwado da linzame wata sana'a ce da ɗaruruwan 'yan arewa musamman matasa suka yi kane-kane a cikinta domin dogaro da kai a kudu maso yammacin Najeriya ciki har da birnin Ibadan a jihar Oyo. Na ziyarci wasu shagunan yin kwado da linzame a unguwar Sabo Ibadan inda ni tattauna da wasu masu yin kwado da linzamin. Sai sunana Ibrahim Babangida. Aikin mu shine aikin hannu ma'ana aikin kwado da linzami. Tun wace shekara ka fara wannan aiki na kwado da linzami? Eh to gaskiya akalla ba a ƙasar taraba dai aikin nan mun fara shi zan iya cewa na kai shekara ɗaya goma sha biyar ina wannan sana'a. A wani gari ka fara wannan aiki na kwaɗo da linzami? Eh to gaskiya dai ni dai a nan garin aka haife ni to a nan garin nake aiki amma shauran abokan aikinmu mafi yawancin su sun zo ne daga arewa. Me ya baka sha'awar shiga wannan aiki? Abin da ya ban sha'awar wannan aikin gaskiya wannan sana'a ce wadda muka taso muka ga tun iyaye da kakanni suna yi kuma muka ga Allah ya albarkace ta sana'a ce wadda insha Allah in dai ka rike ta da gaskiya za ka rufa kanka asiri haka rufa wani naka asiri kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta kwado da linzami eh to alhamdulillah ina son ƴaƴana su gaje saboda ni na san albarkar da take cikin ta saboda hagu ba ina kanta da shi nake ciyar da ƴaƴana da iyali na gaba ɗaya har ɗaukan ɗawainiyar makarantar su ka taɓa yin wani abu a cikin wannan sana'a wanda ba za ka imanta ba ni ko na abu abubuwa ma da a wannan sana'a a cikin ta ne aure ko a gaskiya ba kuma na haifi ƴaƴa ina da ƴaƴa kuma a cikin wannan sana'a na ɗauki nauyin makarantun su da ai na abu wanda yake muhimmi wanda ba zan manta shi ba a rayuwata bayan abin da ka yi wanda ba za ka manta ba menene za ka gaya mu masu saurare cewa shine daɗin wannan sana'a daɗin wannan sana'a dai gaskiya sana'a ce mai rufin asiri wanda ba ka da fargaba duk lokacin da ka fito gurin sana'a kana sa ran insha Allah za ka samu abin da za ka rufa kan ka asiri har ka rufa wani naka asiri akwai wasu kalubale da matsaloli da kuke fuskanta game da wannan sana'a ta kwado da linzami a nan Ibadan game da abokan da muke sana'a da su ba mu da matsala ko ɗaya daga ciki sai dai da muke da ɗan samun matsala kaɗan shine gurin wajen da muke siyan zararrukan aikin wani lokacin zararrukan nan sukan dan bamu matsala mukan samu dan sabani da masu aiki saboda kaga zararrukan da muke siya ba wani mai sauki muke nema da tsadar da muka saba siya haka muke siya amma mafi yawanci sai mu siya wasu kalolin sai kayi amfani da shi mai kaya ya tafi da shi kwana ɗaya biyu sai ce zaren ya bata mai kaya to muna da korafi a wannan abin nan din muke so da Allah da masu saurari muke kai kukan mu ga kamfaninnukan da suke yin zararrukan nan in Allah ya sa wannan kukan namu ya kai gare su ya kamata su daukan mana mataki saboda in aka ce mu ba ma samun aikin to su ma kansu kamfanin su ma dole za su samu karancin kwastomomi ina kuke samun wannan zare da kuke ɗinkin kwaduna da shi to muna zuwa can anguwar ne akwai anguwar da ake ce oke part can kasuwa a nan muke zuwa muke siyo zara. a nan cikin birnin ibadan a nan cikin ibadan sunana musa tsoho ina yin aikin kwado da linzami yanzu a yini kana wa riga nawa kwado da linzami ina yin riga guda ɗaya. a yini ina yin riga guda daya tagwa ita kuma nakan yi guda ƙananan ayyuka ne yanzu kamar wannan riga da ni gani hannunka nawa kake mata kwado da linzami to wannan ina yin shi akan dubu hudu wani kuma yana ba da naira dubu biyar kamar ta can fa kuma na kan yi shi dubu ɗaya ɗaya wani guda ɗaya saboda shi karamin aiki Ko wace irin kala zare kai amfani da ita don na ga akwai kala ruwan goro akwai kalan madara akwai wani jejeje ga sunan dai har da blue kowane irin zare muna sa wa mutum akan ra'ayinsa domin mu muna bin ra'ayin wayanda suka kawo mana aiki da irin zaren da mutum yake so mu sa masa shi za mu sa masa kuma duk farashin su daya duka farashin su daya amma sau da yawa masu riguna ko wata gona waɗanda kuke wa ɗunki suna zargin cewa suna biyan ku kuɗi ku sa musu original ɗin zari amma sai ku sa musu wanda ba original ba wanda ke saurin kekewa. Eh wannan ba daga laifin ba ne daga laifin kamfani ne. To kafin ku saya ba ku san da cewa shi na kekewa ba? Eh ba mu sani ba wani kuma mun san yana yin zabau saboda. Amma sai ku ɗan mirsisi. Eh to ai saboda kaga mutum ya ce ga irin wanda za ka samar kuma kai ka canza ra'ayi ka ce ka sa masa wani kala ya ce a shi kalar wannan yake so. To su kuma kamfani sai suna yi mana daren da yana zuba. To mu kanmu muna jin jin haushin wannan al'amarin sakamakon saboda mutum ya ba da aikinsa kuma an sa masa dare wanda zai bata masa kaya kaga ba za mu ji daɗi ba shi ba ko mai kaya ba zai ji daɗi ba kuna yawa masu tufafi bayani kafin ku sa musu wanda ke lalata musu kaya da yawancin mutane wani in yace kamar a samar brown za mu iya sa da shi to wannan brown din ba shi da kyau sakamakon saboda kamfani ba sa yin sa da kyau kamar irin su deep blue su light blue su green duk mun san wannan suna zuba amma ban da wannan kowane kalar dare idan muka sa ma insha Allah za ka ji daɗin abin da muka yi ma kuma za ka dawo gobe yanzu irin wancan kore kore baya zuba wannan koren da kake ganin shi shi ma yana zuba amma mutum ya ce yana so mu sa masa sai mu sa masa amma kafin mu samar maka ma bayani ku ce wannan daren da ka gan shi yana zuba kamar kwana nawa ka doka kafin a wanke shi ya fara zuba eh, ai wani ana dinkawa da ka gama da ka je ka ba mai kaya ice zai kai dry na ya wanke shi to a lokacin ma kafin mai kayan fara sawa zaren zai fara zuba to idan haka na faruwa wannan baya rage ma wannan kasuwa ta ku armashi a ah, yana rage mana kwalitin aiki sosai sakamakon kai ne ka siyo kayan ka kana so ka yi ado kuma ka kashe kuɗi kuma ka zo bukata ba ta biya ba kaga dole za ka ga wannan al'amarin bai ma daɗi ba ko akwai wani mataki da kun ka ɗauka domin ganin cewa wannan abin bai ci gaba da faruwa ba to ba wani mataki da muka ɗauka sakamakon saboda mun yi kokari mun yi kokari mu samu lambar kamfani mu kai musu koke akan su gyara mana abin sana'ar mu kuma ba mu samu damar hakan ba sunana abubakar Mika mika'ilu an haife na garin yabawa jibir local government a cikin kano state kenan gurin da na koyi wannan sana'a kenan to me baka shawar ka dawo nan ibadan ka ci gaba da yin kwado da linzami ita harkar nema duk inda Allah ya kai ka ba ka iya cewa ba za ka je gurin ba Allah ne ya alƙawarin abinci na yana nan garin ibadan shine isa na kasance a garin ibadan nake ci gaba da wannan sana'a ta yanzu a can jihar Kano nawa kake wa babbar riga kwado a nan kuma ibadan nawa kake wa babbar riga kwado a can Kano mukan yi kwado da linzami misali naira dubu uku sannan kuma a nan mukan yi shi naira dubu hudu da dari biyar zuwa dubu biyar to idan tago ne fa ko tago taguwa ta ma taguwa mukan yi a can ɗari takwas bakwai zuwa dubu a nan kuma mukan yi dubu zuwa one five. wato dan tashin farashi shi yasa kaɗan ma zo zuwa nan ibadan ko. eh to dalilan da na gaya ma dai shi ne na farko dai inda Allah ya tsaga mutum zai ci abinci a wurin shi dai shi ne to amma ka san yanayin yadda ƙasar mu situation ta yake mukan ga wasu abubuwa da dama sukan sauki musamman arewacin Najeriya kan kudancin Najeriya. Ka taɓa koya ma wani wannan sana'a ta kwaɗo da linzami? Ayyuka nan gaskiya na taɓa koya ma wani. Kamar mutum nawa ka koyawa? Na koya mutane sun kai misalin biyar ba ma sunayen kaɗan daga cikinsu akwai salisu muhammed a cikinsu akwai kuma ɗayyabu akwai ibrahim alhassan sana'a kwado da linzami yake wannan sana'a tana biyan ma bukata alhamdulillah tana biyan bukata sosai yadda ya kamata ana yi abubuwa masu dama da yawa dan gaskiya wannan sana'a ta rike ni yadda ya kamata wannan na rike ta na bata gaskiya aka ta rike ka taɓa yin gida da aure cikin wannan sana'a a'a ban taɓa yin gida ba amma na taɓa yin aure to ka taɓa sayan mota cikin wannan sana'a a'a ban taɓa sayan mota ba ta ma Allah ne bai ka lokacin sayan ta tukun. Ka taɓa sayan filin gida kun wannan sana'a? Eh na taɓa sayan. Ka taɓa tunanin ka sake wata sana'a ka bar ta kwado da linzami? A'a ba na yi saboda alherin da ke cikin ta. Suna na Kamisa Abdullahi. Me ya batun kwado da linzami a nan Ibadan? Batun kwado da linzami a nan Ibadan sai dai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kwado da linzami a nan ba abin da bai mana ba kuma muna ci muna ha a cikinsa kuma muna tafatawa. mun wadata a cikinsa har mun yi gidajenmu kuma mun yi dai abubuwa dai da dama bayan nan jihar oyo ka taba zuwa wata jiha kai kwado da linzami A ban taba zuwa wata jiha na yi kwado da linzami ba tun da na baro kano a nan nake kuma har yanzu ina nan kayan yarabawa irin su ofi duk muna yin kwado da linzami a irin jikinsu gaba daya da kuma irin yadi haka kaman wancan din can shi ma duk muna yin su wanda ake kira oshuba duk muna kwado da linzami a jikinsu akwai wasu tufafi da yarba ke yi a cikin tufafin har da wani wando ana mishi kwado ana kira ne gambar tobe. Ka eh, kana ya mishi kwado duk wani kaya da yaraba suke sawa dai sun kawo hinan ba wanda zai gagare mu kowanne muna iya yin kwado da linzami a jikinsa komai girmansa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. gentleman, my vitamins. Mgenge sipping that get my vitamin. Don't refresh. Napiga shawa na dungemeresh. Most most bugati nagatarash. Acha my skin tone high nagara. Ah, shit, I like your mini skirt. Relax sipping that get my shortcut. The moon akana the moon wana nionyeshe zip, cheki mimi nimefunga zip, wewe niambie sina nini single Flash of the gentleman, madam wananipenda Oh yeah, I'm a ladies man Always niko kazi so yeah, I'm a businessman Wananitaka fresh yeah, the superman Juu watoto niko nao niwe superman Nikiwa kwenye baba, venye miuka, venye miuva Ay, swaga balam, baby unakunywa nini? nipe unachotaka, kwani iko nini? Pose si ati na kukatia, bali kukupata siwezi mind pia. baby unakunywa nini? Nipe unachotaka, kwani iko nini? Pose si ati na kukatia, bali kukupata siwezi mind pia. Siwezi mind mama intelligence ya roll na a gentleman. Come close, sama me Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya. Wasanni a takaice. ɗin black stars yake a kuna jiya ya mika safun fatan alhairi ga ƙungiyar da kuma sauran jami'ai a cikin wani sako ban kwana da an ka yada a dandalin sada zumunci hukumar kwallon kafar ghana ce ta sallami a kuno daga aikinsa a ranar litini tare da mataimakansa su biyu david duncan wadda dan ghana ne da patrick griveras dan ƙasar dutch bayan mugunyar rawa da sun taka mai mummunan saka sakamako shan kashi ci daya don nema a hannun afirka ta kudu a zagaye na biyu na wasannin fidda gwani na gasar cin kofin duniya a johannesburg ya yi sanadin korar tasu kono ya faɗa a kan dandalinsa na twitter cewa na godiya ga shugaban na nadu dan kwakufu ado da ministan wasannin motsa jiki da tsohon mai gidana kwasi afiya da shugabancin hukumar kwallon ghana da waɗanda duk na yi aiki da su da ma 'yan ɗan wasa da duk ɗiyan Gana game da damar da sun ka bani in gwada kamun luddaina na yi wa kowa fatar alhairi na gode gana Daraktan sadarwar na House of Oko Kwame faradu ya yi kira ga magoya bayan kilabin kwansu da kwarkwatarsu surun tuma zuwa filin wasan Accra su goya wa kilabin baya a wasanta na farko na kamfen ɗinta na CAF Champions League. Haas za ta kara ne da CI yi kamsar na kasar gini a crossport studio a zagaye na farko na wasannin share fage na wannan kamfani kiran na mr opare ado ya iso ne bayan Haas ta sha kashi a wani wasan sada zumunci da kuma shirya klaban a hannun da kara na kasar Togo da Accra House of Lion. Wannan shan kayi ya jefa magoya bayan klabin cikin wani hali na walawala ko da yake ba wani wasan jan ido ne ba. Amma tare da sadarwar yana kira ga magoya bayan klabin su kwatar da hankalinsu kuma kada su tsorata da komai kada ku tsorata don kayi da muka sha hannun 'yan kasar togo da accra house of lions a ranar lahadi oparade ya ce wannan kayi wani hannun mai sanda ne ga house of oak ya ce sakamakon wannan wasa baya nufin cewa klabin bata shirya wa gasar ba in mun wai ga uefa champions league kuwa za mu iya ganin maimaitawar wasannin karshe na shekara ta 2005 da 2007 na champions league din inda liverpool da ac milan za su soma wasan farko na gasar ta shekara ta 2021-2022 a wasa mai daukar ido a anfield yau liverpool da ake lakani da reds na kokarin doke turai ne karo na bakwai bana yayin da milan ke kokarin darewa kan wasan na turai karo na takwas da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanullah muktar bas. sashen hausa na muryar amurka accra ghana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice cewa koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau laraba wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda da kuma sabon yunkuri na ƙarin matsin lamba ga gwamnatin Amurka a ɓangaren diflomasiya. Wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Haka zalika an ji cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙara fashewa daga harin wani kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a jiya talata a babban birnin samaliya waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan kunar bakin wake ne ya kutsa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Julie Lagos Gresham wacce ta hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasalam